sauƙaƙa mauludi sa kawo suka hujja da tafil ihtifali mauli akwai shuba malam ya taƙaito su ne ya taƙaita su a cikin littafin nan nasa ماذا كنت اعلم اخي المسلم فتح الله تعالى علي وعليك وانا مسلمين كفن suna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya yi min buɗi ya yi maka buɗi fil ilmi wal amali wajen sani da yin aiki da abin da aka sani annahu indama ahadathat bid'atul maulid yayin da aka kirkiri bid'an mauludi fi matsal karni sabe qarni kama marra a farko farkon karni na bakwai wa fashin mauludin nan ya watsu ya tsantsama kafin bidiyar saurin watsa gare ta sunna sai a buga a buga wantasharar bainan nafi bidiyar nan ta watsa tsakanin mutane da wujudi faraghin ruhi saboda akwai hutu a addini tun da shaidana ke tsagwaran ɗinta kamar yadda wa gani wa badani da hutawan jiki ma'a da za a ci a sha a yi fasadin da ake so da tarkin musulmi na jihada saboda musulmai sun bar jihadi ya kuma gani aiko lokacin da ka nuna su nan ga nan suna cin abinci suna rawa ga can masallacin manzon Allah kudu suna cin wuta isra'ila suna bin mace yara suna rafkewa suna yankawa suna kashewa hatta a fashin su ba su asararsu a'a ta hannu suke bi suna damkan malam mata da yara kanana ana kwadewa gidajen su ana jefa musu manya-manyan ainihin su suna rubujewa kafa su kai na zaune a suna rawa abu su suna cin abinci su fanci kenan saboda haka nan dalilin wannan saboda bai jihadi Ni tarkin muslimin al jihada wa shagalihim bi ittifa'i niran al fitani sun shagalgalu wajen kashe wutar fitintinu allati ash'ala naraha a'da'ul islam wanda maƙiya addinin musulunci suka kunno wutar rigingimau wa khasumuhu yan adawa musulunci kullum in kaga wata rigima za ta wuta za su tada ta min yahudi yahudawa daga wani bangare wannan fara kiristoci daga wani bangare kungiyoyin imma almajiran yahudu wa imma almajiran kiristocin wal majusu ko majusawa shi'a ake nufi majusawa ainihin jikokinsu yan shi'a wata asalata hadhihi bid'atu wannan bidi'a ta samu gindin zama sun nufosi a rayuka وأصبحت جزءا من عقيدة كثير من أهل الجهل مولودي يو أي دليل بلين عقيدا دادا ما مولين جاهيني هاشي كلا تندي أكي مصر منكي أكي سوير لم يجدوا جدا بعض أهل العلم aikata wannan abu sai su nemo ayoyi su ƙaƙaro hadisai ta inda za su tabbatar da wannan bidiya kamar yadda kuke gani a yau sannan ga malamai suna ciki sai saboda kana so ma malaman sai a nemo wata ya shubha da za a kara shi kenan sai ga mutum shi kuma tanan ya fito na jiha wata bariran liridal ulama don kubutar da yardan malamai da ita wasu konuhun wasu kotun tun da sun yi shiru da haufi min al-hakim saboda suna tsoron sarakuna sarakuna ne ke ba to an ba da hutu gona ma kanta ta yi ta'atilin aiki jaha ta yi ta'atilin aiki kasa ta yi ta'atilin aiki ka kuma ka zo ka ce ba kyau wala awamu da jahilan gari min jatin akwara wa haka bayanan shi ba ga yi suyuti nan tunda dama can tun farko mai ce shugaban ku da'ifa ma idhari da'afiha ga shubuhan nan da kuma bayyana rauninta don suyutin ya ƙaƙulu ba shakka shubha wa butulanuha da basira don ka kara basira في هذه القضية وأن مثلا التي اضطررنا لبحثها وأن يسامو طول من بيتي كنتا فبدا أبو ياي نيسا في رجل أماني وبيان الحق فيها بيان الجسكية أكيد والشبه المذكورة وإن شبهه لأقفلي تدور على أثر تاريخي فرق يهود تاريخي شيء ya da tarihi. سويته يا هجة تاريخ وثلاثة أحاديث hadisai na annabi guda uku. wannan dole sai malamai sun sa baki na ya gabar mutum da wannan shi shirka za a daɗe ana gwagwagwa amma dole irin su shekul islam bakar aljazairi dole ya sa baki a kai ya sa baki zai fatattaka mana abun a cikin ruwan sanyi wa masiru hadhihi shubhi wanda ta do da wannan shubha wa bataluha bardanta huwa sayyuti ghafara Allahu lahu ولنا أنه غفر ta'ala lana wa lahu duk Allah ya gafarta mana shi ne wanda ba da labarin wancan ba kuma ta ba na wancan mauludi na wanda yana abu a tun da ya tsaya ya kare shi to dole zai magana a kai wa ma kana hu an da haza wanda ya kamata ya kyade wanda ya magana kabuwa masu amfani wa huwa ahadul ulama shi ne kenan bayan abun an yi a karni na bakwai aka yi lalata a kirkira lalata shi kuma zuwa karni na goma ya nema mata hujja ya yi khariji wa bidi'a ya haƙaƙa ta ya tsora mata asali karni na goma fa karnul fitani wal ihani wal mihani karnin rigingimu karnin fitina karnin jaraba da ayyata da mayata ba wal ajibu abun bakin cikin da ishi bakin ciki shine ajib annahu fariha bi ba shubahi ya yi murna da shigar da ya samu ya tafi yana kira ni yana kirga ta daga cikin falalolinsa iliminsa wa fakhara biya yana fahari da ita wa qala inni wajadtu lil maulidi aslan fi shar'i na sama wa maulidi tushe a shari'a wa kharrajtuhu alayhi na fitar da maulidin akan wannan tushen wala yustaghrabu hada sai dai ba za a yi mamakin suyuti ba karamin aikin sa ne na suyuti wa huwa kama qila fihi kama yadda malaman tarihi suka fata shi hatibu laylin ne me ikin dare sai mu yan kawai muka san ikin dare ne an yi da musashi aga da dare cikin duhu aka tura ka ice in ka samu wani ikin da ganyen sa zai sai ka gutsulo shi nan ko danye ne to haka su yi yake haɗu dulaili ya jama'u bayna shay'i wa duddihi kan taro abu da kishiyarsa. kaga tun daga nan ma ki da ma za a kyale shi wani kan ba ba da amsa ya ma shi eh? ya wadatar amma dai a biyo dalilan nashi amma dai ka san wannan ginshiki gadon baya ne mutum mai haɗu gulai ne dan kwashe-kwashe ne kan kare da kan doki hausan yawa a shubhatul ula ba ya ce dama tarihi da hadisai guda uku shubha ta farko fil asar tarihi a tushen tarihi wa huwa ma ruwa min anna aba lahabi mutum hujja da yan ne eh? kafin ga hukunci to riwayan abu lahab alkhasiri tatsatse abu lahab din rubiya fil manami an gan shi a mafarki hmm, da'afun ala da'afun fasu ila bayan abu lahab ya halaka aka gan shi a mafarki ake tambayansa fa ya ya kuwa gabanka da manzon Allah nan da kake me kai karo da shi fa qala innahu yu'azzabu fi nar yace shi fa ina cikin azaba ina cikin wuta إلا أنه يخفف عنه كل ليلة اثنين كيف أنا فقامه ضد لليتني ويمص من بين أصبعيه yana tsotso daga tsakanin yatsunsa ma'an wani ɗan ruwa bi kadiri hada gurgudan wa ashara ila ra'asi asbu'iki kaman gurgudan girman ka muna kullum ranar litinin zai tsotsi ɗan ruwa kaman kan yatsa Hmm? a ah, ba kan da wannan ba a oh, wata wato wato a wannan hujjan ko kalle kuwa kama ka kai ne yawo nan karanta shi ne hujjan to kan ji da take hujjar su yi ce har tsibulai ne sannan ko da ba ka tsaya wannan magana ya zama hujja karfa duk hadisan da duk ayyana wanda za ka hujja da shi da abuja abu lahab wanda aka ce tabbat ya da abi lahab hmm? فراس اصبعه وان ذلك كان له بسبب ايتاقه يا فامو انا قال وصلوا بدليل انت عنفا جاريته كوين دفص لما بشرته بولادة محمد يا عند ويبا فقط مصع البشر قال في محمد لأخيه عبد الله قد أنصى عبد الله بن عبد المطلب وبإرضائها lahu kuma ta shayar da manzon Allah ورد هذه الشبهة ورد هذه الشبهة وإبطالها من أوجه قاتا نهيا نقوم بأتا طبعا تتاتي mafarki ne sannan kuma hujja ta abu lahab sannan ibada an ne mana lura da ita ba ce na mal'amalu bin ya fi ba ɗaya an na mutu al'ummar musulmai ɗin gurungun sun haɗu duk musulman duniya an anna shar'a la yathbutu bi ru'yan nasi almanamiyya shari'a ba ta tabbata da mafarkin mutane mahama kana zurru'ya duk inda mai mafarkin ya kai fi imanihi wa ilmihi da ilminsa wa taqawahu illa an yakuna nabiyullahi sai dai in annabin Allah ne فإن رؤيا الأنبياء وحي والوحي حق mafarkin annabawa wahayi to wahayi ko gaskiya ne na biyu anna sahiba hadhihi ru'ya me wannan mafarki huwa al-abbas bin abd al-muttalib والذي رواها عنه رواها بالواسطة wanda iroito hadisin ma ba daga bakin Abbas din yaji ba daga bakin wani mutum ne kaga magana mun a ce ko ka ce mursala ce mursali ko da'ifi ne ba kai tsaye mai labarin ce abbas ya gaya masa ba wani ike an gaya masa abbas kaza wani ne gaya masa fal hadithu idan mursal ma hadisi ba zuwa ga manzo Allah ba zuwa ga abbas din mursali ne wal mursal la yuhtaju bihi ولا تثبت به عقيدة ولا ba a tabbatar da aqida da shi ko ibada ma aiki ma li anna ya ra'a hal abbas tare da yuwan ma abbas ya yi mafarkin nan qabla islami kafin musulunta ne mafarkin ta ga duhu kan duhu wa ruqyal kafiri hala kufrihi mafarkin kafiri yayin da yake cikin yi la yuhtaju biha ijma'a ba hujjare ta abada ka gama sun rike da wannan hadisi aka bada da ji kunya a yi duniya ana karatu ba haka ake zaune ba na uku aksaru alil ilmi min as-salaf wal khalfi mafi yawan malamai na da da na yanzu ala anna al-kafira la yusabu ala amalin salihin amilahu ba a ba wa kafiri lada akan aiki na gari da ya aikata siza ba ta ala kufura har ya mutu akan kafir cansa waku wani haƙƙu wani magana na su gaskiya ne kafiri ne da lada da ka abu da haba be lada. da kawun luhya hita ala waƙa dim na ila ma aminu min amale waka gama kan musu ma waƙa dim ila ma aminu mu kaɗo kan abun da suka aikata min amale fa ja al nahuma da shi haba amma an duk صنع sana'ar عن an daddaga shi an rubuta shi ya zama kura فقوله عز وجل أولئك الذين كفروا بآيات ربهم وانتعمان كفرنا أن في كافي كدا آي مهل تنسو فقالوا فإذا سأبو لها ولقائه فهذه تتعامانه أي كفر بكفر فالله نقيم لهم يوم القيامة وظنها ko suke riba a je musu ranar tashin alkiyama ba a ma auna aiki wa qawlu rasuli sallallahu alaihi wasallam sannan ga maganar manzon Allah wa kada sa'alatu Aisha radiyallahu anha ummul mu'minina ta tambaye shi ana Abdullah bin ana. wani bawa ne daga cikin bayan Allah allazi kana kulla kullu mawsimi hajjin alfu bayri duk aikin hajji kayan karatu ne da duk alfawai isma'u dubu fa ba ta yi ba wani attajiri ne daga cikin attajiran larabawa eh ya ne muzaffar tun da ya kuma dubu sai dai kan muzaffar abin da yawa shi wannan attajiri ne shi kwancin sarki ne to shi dai shi wannan aikin hajji yake yanka rakumin dubu duk shekara wa yaqsu alfa Allah yakan tufatar da kaya dubu sex mayafi da gyoto gyoto da mayafi shi ne set su guda dubu wada'a ila hilfil fuduli fi baiti shi ya gayyaci kawance ainihin gidansu inda kawancin da manzon Allah yake cewa da musulun an taɓa gayyatansa wani taro da aka yi a jahiliya da za a neme shi a musulunci ma da zaki to a gidansa aka yi wannan kawancin aka haɗu a kan a makka ba a bari a cutar da wani mutum ko ba ko ɗan gari in dai aka cutar da mutum to wannan ƙungiya sun sha alwashin sai sun karɓo wa wannan mutum haƙƙinsa ko a hannun waye duk inda mutum ya kai da tsagerance da cewar shi ya kai da abin nan in dai cutar da wani ko ba ko ɗan gari suka sai sun karɓo masa haƙƙinsa su haƙƙinsu kenan to a fa aka yi wannan ummul mu'minina na anha take tambayar manzon Allah hanyar hal yanfa'uhu zalika ya rasulullah ra kuma dubu duk aikin aiki kaya dubu ga irin wannan aiki da sauran kuma wannan zai samu lada faqala la bai da lada bai da lada ta abu jahab abu jahab kai zai samu lada لأنه لم يقل يوما من الدهر بيتبس يا رب اغفر لي خطيئة يوم الدين با بي كلمة شهادة بل لي أقول هب وانده يهكي كلمة شهادة يزاك من ذا الله يبقى شيء وبهذا يتأكد عدم صحة هذه الرؤية وأن مفركي كوتا كوتا بي إن ولم تصبح شاهدا wala shubhatan abadan ba ta waye gari shaida ba akan mauludi ko kuma wata shubha ma ha abadan Na haka mai kafa hujja da wannan ma abin kunya yake yi yana tsirara ne a kasuwa a faraha. billah إن الفرح الذي فرحه أبو لهب بمولد لأخيه كما مرن أبو لهب يي saboda aihuwan dan uwan dan dan uwan shi طرفا طبيعيا لا تعبدي مرة تفعل عادة بعبادة يا إمام إذن ده إن إيش إيش أنا نفعل ainihin matar kanarsa ta aihu ya yanta wanda ainihin ta zo ta gaya masa aka gaya masa aihuwa al'ada ne ba ibada ne ba kuma inda ma labalu bin niyat idi kullu insanin yafrahu bil mauludi yuladu lahu duk mutum kan yi murna da abun aiwa da ka haifa masa أو لأعد إخوته كودا إن إيه إخوانه أو أقاربه والفرح إن لم يكن لله لا يفرض عليه فاعله دك مرنا أن بأيت فبود الله بباء فاكاميدا وهذا يضعف هذه الرواية وما ما يفاكي رجل قدرك الرواية ويبطلها مع أن فرح المؤمن تعلمت ومرنا المؤمن بنبيه ma'anan qa'imun yana da ma'ana tsaye bi yi fara yufariquhu abada san manzon Allah murna da manzon Allah bai rabuwa da mutum zai annahu lazimun hubbuhu san fa wajibi ne ba za ki sai shekara za a yi ba fa kaifa da hoto kira ya za mu kirkiro masa da tunawa sanawiya a shekara nastajlibuhu biya wanda ainihin za mu dinga janyo ta da ita اللهم إن هذا معنى بعده الله كادني ونن كجة بعد وشبهة ساقطة شبهة فاقطة باطلة لا قيمة لها لا وزن باطل الميزان باطل النووي فكيف يثبت بها كأن ما ثبتت مولودي إذا إذا شرع لم يشرعه الله maulidi tsari ne Allah bai tsara shi ba na an ajazin Allah ba ya kafa ba ne ba wala an nufiyanin ko bai manta ba don bai mantuwa walakin rahmatun bi ibadihi almu'minin wata rahama ce sakata an ashiya rahmatan lakum min duni nisyan falakul hamdu wa lakul minna Allah mun gode ma الشبهة الثانية شبهة biyu. to dama wannan ta tarihi ce ko kuma na fata al'umman manzo Allah kan ga rushewa mana tarihi kamar da wani dan wake suna ce shi jiya ma ya ji an kawo wannan shi kan to kin ta ka je ka same su a ce da fi marawa min annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qad aqa an nafsihi ko annabi ya waka sa sunan ba'da shara'ihi aqiqa li ummati bayan ya umarci al’ummarsa da yin suna. wa bima anna jaddahu abdul muttalib qad aqqa an kuma an ai kakan sa abdul muttalib yayi masa wai sunan ya zo ya kara to kenan da wannan za a ci gaba da maimaitawa wal aqiqa wannan yanka la tu'adu ai ba a maimaita fa فدل هذا على أنه إنما فعل ذلك شكرا لله wannan ke nuna annabi in ma ya yi gama ta hadisin yana cewa hadisin bai san asalinsa ba ya kamata mun duba shi ko yana cewa wannan riwaya lam a arif hadhihi riwaya ko ban san wannan riwaya ba man kharraja wala man asnada ban taba jin wanda ijin gina ta zuwa ga wani malami ko wani littafi ba wa bisi zakaraha bi sigati su suyutin kanfa ya zo da ita da sigan ainihin macewa wala akhaluha tasakkatu ba na tsammanin ta inganta to in ma ta inganta دل هذا على أنه إنما فعل ذلك شكرا لله تعالى إما النبي أيان كان دقبايا تياين قوديا الله على نعمة ولادته أو يمكن حينئذ أن يتخذ هذا أو يمكنكم ذي إيوا كان ينظر أن يتخذ هذا أحلم تخرج عليه بداية المولد ولا يا إذا بكيش هجة مولدي الذي ينكا da a هذه شبهة da من katiha wannan ta fi ta dama rauni wala qimata laha wala wazana ba ta da dai kima ba ta da ma'auni yafi hiya qa'imatun ala mujarrad ihtimali da ita kanta in ma hadisin ya inganta amma ne ake min yiwuwa godiya ga Allah ya sa ya haka annan nabiya kada aka shukuran ala na'imati ijadi yayi wannan yanka akan godewa ni'ima fama da halitta shi itiman na fatan gane itiman min akwai dangu akwai itiman na fatan gane to itiman wa itiman da aka afu minar zanni na fata gani yiwuwa ya fi launi daga zato da ake mai yiwuwa an yi saboda kaza ne kwanda ake ina tsamman an yi saboda kaza ne suna fata an gane to duk da haka nan wannan shubuha zana ya ɗaukanta in ma hadisin ya inganta yiwuwa to yiwuwa ko ya fi zannu rauni wa zannu la tazbutu bihi shara'i zaton kansa ba aka shari'a da shi wallahu ya kuma inda ba a zanne ismu to ya za ka shari'a da shi to wancan kanin zanno ne ma والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والظن ما قشيد لا لبا كدرته فإن الظن أكذب الحديث دون احتمال إلا فتقول أن لا نرى سودا كان ونن a tafi ma hadisin ko an samo masa isnadi ga inda zai kare to ballantana ma babu wasu yin akhar bugu da kai huwa hal sabaka annal aqiqatan kana masharu'a li ahli jahiliya. shin ma ana da tabbas suna ya tabbata da jahiliya na yanka وهم يعملون بها suna aiki da ita hatta na kula inna abdul muttalib kada aqqa an ibn waladihi abdulmuttalib ya yi yanka wa jikansa sannan kuma jikin ya ƙara dama hujjar mai mai tuwon abdulmuttalib ya yi masa yanka sannan ya zo ya ƙare kenan sai a ci gaba da yi ko waladi وهل أعمال أهل الجاهلية يعتد بها في الإسلام؟ aikin jahiliya ana kirga da shi a musulunci hatta na kula idan akan nabiyu an nafsihi shukran na qiyaman ko in annabi ya kansa yanka don godiya ba tsayuwa bi al aqiqati ba wattar ta sunnan an yi ta ya kara wata ina ta kun gane id kada akka an hudun ya an masa yankan ya kara yi don haka yanzu ma suke ta kara yi har mai yanka har da doki subhanallah ma a ajab hadal istidlal maki ya abin ban haushin wannan hujja وما أقربه وهل إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح شاة إن يا ثبت النبي أنكره شكرا لله على نعمة إيجاد كان نعمة سامده وإمداده يلزم من ذلك اتخاذ يوم ولادتي ولا يا هيفد كل كما انا شنتك يا شكرا ينكا عيدا للناس لما ايدي جمتاني ولو لم يدعوا إلا ذلك رسول الله كودا منظر الله بيكلا زوا غوانا با ويبين للناس ماذا يجب عليهم يوم كان بيان أبو يجب كان فيه من أقوال وأعمال كما بين ذلك في إيدي الفطر أي أن من بيان إيد شم هو ولا ضحى أما أنتم بيان سبا كما يبين ودوكيشي shin manzon Allah a nasiya zalika ya manta mai tsawon rayuwar da bai jira mana ba an kata mahu ko ya ɓoye mana ne da ya tafi muka tsakulu muka gano man shi karni na bakwai wa huwa al-ma'mur bil balaji to wanda kace ya ɓoye to Allah ya ce isa يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك سبحانك اللهم إن رسولك ما نسي sarki يا tabbatar maka Allah manzon ka bai manta ba ba kai in jadala sai dai ka الشبهة الثالثة الشبهة أكو فيما صح من أن النبي صام يوم عاشوراء هيك جيت أي عن النبي عظم يا عاشوراء توشيك أنا النبي عظم عاشوراء وأمر بصيامه يسعى أي عظمه wannan masu ina an zalika kala innahu yawmun salihun rana ne mai kyau an jallahu ta'ala fihi musa Allah tsere da musa wa isra'ila alhadisi wajahu shubuhati fiskan shubuhan fi inda aka tsaya inda inda mana zuwi ya makale annahu lamma fama annabi wa amara almu'minina bisiyan tunda annabi ya azumi ya fa mutane sai azumi fi da hadal yau شكرا لله تعالى على نجاة موسى وبني إسرائيل هل أن نتخذ يوم ولادة النبي rana aihuwar manzon Allah ya kawo shi kun gane wannan hujja yau daidai ba za ce ta wani tun da dai annabi ya sa a yi azumin ashura kuma saboda murnar tsirar annabi musa da bani isra'ila mu ma zai mu da dumo na aihuwa sa a yi ta buki a yi ta goge a yi ta kiɗa a yi ta rawa a yi ta ci a yi ta sha na yau fiya ne ko eh, lana an na akwada na hannu yau ma wiladatin nabi na yau mafiya ne ba ranar azumi ne ba walakin huwa ma'akalin wa shurbin wa farahi a ce a sha saboda na hujjar yan duniya ne a ashura ne aikan ai shi ba ashuran yake kafawa ba can ma misalin kwallon ma kace ashura shi wancan ashura na juya bai ina da nasa ma'ana juyabai su suna adawa wasu kungiya ce na afibawa da suke adawa da gidan manzon Allah yayin da shi'a suke kuka suka ce su ko yayi musu daɗi ba da suke abinci shi ne na juya bai amma shi wannan mauludin ke kafawa a ƙarni na goma sama a ajaba faham sai a mamakin wannan fahimta juyayya sama ta dawo kafa wala ya zubi lahi ta'ala ibn mafarudu wai inda ma misalin ka ɗauka za a yi kiyasin da ana wannan kiyasin me annabi yayi azumi kun ya sa mutane su yi ne azumi to da ma abin da ya kamata annana na su ko mai azumi kama faman nabiyu kamar da annabi ya azumi su ko da ma kofi na dawa da azumi zai wala dan bidiya ka gaina azumi azumi na wa dan bidiya wahala tunda azumi na hana sha'awa la annana naqimul ma'adi wa ba mu tara abinci ba walal afwa wal afraha da murna bil butul wal madamir hatan ka duba gangunan kansu mandiran abinda ke rubuce a jikinsu al-afra فهل الله تعالى يشكر بالطرد والأكل والشرب ana gode wa Allah da ganima da kiɗa da ci da sha shi ba godiya da Allah ne kai Allahumma la la ba bauta Allah da wannan kuma hal lana min haƙƙin fi an na shari'a shi muna da haƙƙi mu ƙaƙara doka li an fasina wa kawunan wasu yaman azumi au gairahu ko wani sa ai shi ma la وإنما إنما واجبنا الاتباع فقط واجبين ملئان أبن ذاك وقد سام رسول الله عاشورا الذي أي أبنه عاشورا فكان صيامه سنة أغنى سنة وسكت عن يوم ولادته يشرو دجلان أيهوانسا فلم يشرع فيه شيئا بيشير يقومي أتكيبا fa wajaba an naskuta kazalika tunda annabi ya shiru ko mu shiru ko wala mu hawilu ba za mu yi ƙoƙari an nasara a fihi ma mu shirya a azumi a ciki ba wala kiyaman ko wata tsayuwa fadalan anil nahri wal laili to ballagana hawa da wasanni الشبهة Rabi'a. شبهة أما يوم الاثنين فإنه يوم ولدت فيه wa da istafihi abu biyu rana ne da aka yi ni rana ne da aka yi ni wa amma yawmul khamisi fa innahu yawmun ta'rada fihi tu'rada fihi al-a'mal rana ne da ake gabatar da ayyuka ala Allah wurin Allah ta'ala fa ana uhibbu an yu'rada alayya amali ina son a gabatar min da aiki na ala rabbi wa ana fa'il فكيف يدعي ووجه الشبهة تسكن شبهة عندهم wanda suka fita kan kharraju alaiha bid'atul maulidi wanda suka fitar da bid'atul maulidi akai hiya kaunuhu sama yawm al-ithnain ya azmi lal litinin wa allala bi qawli innahu yawm wulida fihi wa bu'ithtu wulidtu fihi wa bu'ithtu fihi min sadaqatiha to da ka fi a kan wace ta riga ka min aujihim al'awwal annahu idza kana al-murad min iqamati al-mawlidi huwa shukrun nan in dai ko da mawlidi godiya ne ga Allah ala ni'mati wiladatir rasuli fi fa innal ma'qula a hankalke wal manqula da ruwaice يحتم أن يكون الشكر min نوع ma شكر الرسول ربه ya wajabtar da a godewa Allah da abin da manzon Allah ya godewa Allah da shi shi ne wa